a dalilin duk irin wannan statement da su nigerian army suka yi a wannan dalilin ya saka su hukuman dss wato na kasa suka gayyaci mamalan a nan ofishin shi na kaduna wanda sun ce mishi suna so su gana da shi to muna kyauta san cewa watakila su din ma wasu tsaya sun ji ainihin abin da malam ya faɗa ba kafin har aka yi sauri aka yi wannan abu Malam Tukur Mamu mai magana da yawun babban malamin addinin musuluncin nan da ke Kaduna, Sheikh Dr. Ahmad Gumi ke mun karin bayani. bisa gayyatar da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS suka yi wa babban malamin biyo bayan zantawa da ya yi da wani gidan talabijin mai zaman kansa. Al'amarin kuma da ya haddasa cece kuce tsakanin malamin da rundunar sojojin Najeriya. Rundunar sojan Najeriya ta ce Sheikh Dr. Amur Gumi ya zargi jami'anta da haɗa baki da 'yan ta'adda. Wata sanarwa da kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Onyema Onwachukwu ya sanya wa hannu. ta ce zargin da shehin malam ya yi wa sojojin fa babbar magana ce, domin ba wai kawai abin bakin ciki ba ne, amma wannan wani yunkuri ne na shafawa dakarun bakin fenti. Ba tare da la'akari da yadda suke sadaukar da rayuwarsu ba wurin samar da zaman lafiya a Najeriya. General Nwachukwu ya ce waɗannan sojoji fa da ake zargi su ne suka sai da ransu wurin ceto ɗaliban yawuri. Rundunar sojojin Najeriya ta ce yayin da ba za ta taɓa ba da uzuri ga bara gurbin da ke cikinta ba, ta ce dole fa a fayyace karara ba ta taɓa yarda da duk wani zagon ƙasa ko haɗa baki ko ma taimakawa abokan gaba daga kowane jami'inta. A saboda haka rundunar sojan Najeriya ta ce yayin da take lalle da duk wani suka mai ma'ana a hannu ɗaya kuma ba za ta taɓa amincewa da duk wani kalaman da za su ƙarfafa 'yan ta'adda ba sai dai a martanin da mayar a sheik dr ahmad gumi ya nesanta kansa da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa malam tukur mamu shine mai magana da yawun dr ahmad gumi wato abubuwan da ya fito jiya abun takaici ne mamakin da ya bamu shine su a rise tv duk wanda ya saurari interview ɗinsu da shi sheik gumi zai tabbatar maka da cewa babu inda sheik gumi ya yi wannan ikirari a kan sojoji dukansu gaba daya abin da ya faɗa abu ne wanda kusan kowa ya sha faɗa abin ya faɗa abu ne wanda su kansu a cikin statement ɗin nasu ma sun faɗa akan cewa sun sani dole a cikin su ba za a rasa gurbatattun mutane sun faɗa su kansu to kuma abin da shagumin ya faɗa kenan Nigerian Army sun nuna ma aikin ma da suke ba su sani ba kaga ya tabbatar da cewa watakila shi wannan wanda ya bada wannan sanarwar wanda kasan kwanan nan aka naɗa shi ko bai san aikin shi ba to shi yasa a takaice shi Sheikh Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya buƙaci su wannan hukuma na gidan TV na Arise TV da suka yi misrepresentation representing din shi da kuma su Nigerian Army da ba su yi bincike akan ainihin abin da ya faɗa ba suka je suka yada wannan a press statement din nasu su yi retracting wannan statement din nasu duka gaba daya sannan kuma su bashi apology kuma in ba yi haka ba ina tabbatar maka za mu ɗauki mataki a hukumance. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.